Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin na muhallin muhallinka rayuwarka. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi muhalli, canjin yanayi sai kuma fannin noma da kiwo. Tare da ni Nura Ado Suleiman. To shirin na yau dai zai ta'allaka ne kan muhalli inda ya leƙa jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar. Inda hukumomi a yanzu haka ke fafutukar ganin an tabbatar da tsabtace muhalli domin rage kamuwa da cututtuka sakamakon barin ƙazanta. Samun koma baya wajen lura da tsabtar muhalli tsakanin jama'a sa'an nan la'akari da yadda a wasu lokutan da dama hukumomin da ya kamata a ce sun tsawatar ke yin biris da hakkin da ya rataya a wuyansu na tabbatar da tsabta tsakanin al'umma ya sa kazanta ta kaka gida a cikin manyan birane har ma da ƙauyukan da daman gaske da ke a ƙasashen nahiyar afirka gwamnatocin ƙasashen nahiyar dai sun sha yunkurin samar da wani tsari da zai tabbatar da ɗorewar ɗabi'ar tabbatar da tsabtataccen muhalli tsakanin al'umma to sai dai kuma sau da dama idan aka kaddamar da tsare-tsaren yakan fara aiki gadan-gadan amma daga baya sai komai ya lafa tamkar ma ba a taɓa ƙurin kafa shi ba idan za a iya tunawa dai a shekarun baya ko musamman a yankin hausawa shirin tsabtace muhalli ƙarƙashin kulawar jami'an duba gari ya shahara sosai wanda kuma shakka babu ya taimaka ainin wajen samar da kyakkyawan muhalli mai cike da nishadi da kuma ƙoshin lafiya a wancan lokaci wanda gwamnatoci suka sanya wa idanu jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ke kokarin maido da wannan tsari na tabbatar da tsabtace muhalli tsakanin al'ummarta inda a wani mataki na maido da martabar tsabta tsakanin jama'a kamar yadda aka sani kuma kamar yadda addini ya koyar wasu magadan gari da aikin tsabtace birane ya rataya a wuyansu a kasar ta Nijar suka fara samar da wasu dabaru da za su sa jama'a su sake rungumar ɗabi'ar tsabtar muhalli cikin ruwan sanyi ba tare da an tursasa musu ba. a irin haka ne magajin garin shiya ta uku a birnin da magaram lamini isa kabra ya shirya wata gasar tsafta da za a rika bada tukuici da gidan da ya fi kowanne tsaftace muhallinsa don wa jama'a samun karsashin tsaftace mahallansu. to ne muke muka mutane wajen canjin kwallo ya zama na tsabta abu ne wanda a kowane lokaci ana yin ba sai an sa tukuici ba kuma ya zama na akwai kishi tsakanin gida da gida mun ɗora sharaɗin cewa idan zaka shiga cikin jarabawa mu ko cikin cin tukuicin mu sai ya zama na kowa gidanka ba ruwa na zuba babu shara kowa gidanka tukun kake cikin tukuicin mu to alhamdulillah mutane sun gane daga mun shiga unguwa zaka kowa ya huddo tsintsiya yana ta yi kura ta tashi kowa yana zuba rere yana bubbune a dan ruwan da ke kowa gidan shi dan na a dan lokaci kaɗan muka shiga unguwa guri yake canza kazamta kasan sakaki ne na hukuma tun da doka gare ta akwai doka kuma hallo larwai abu ne wanda ta lokacin nasara ana yin shi shi ne sa muka ce to tun da yanzu Allah sa akwai kazanta mutane sun san suna sakaki da yawa bari mu hoto ta wata hanya ta ba da tukuici wanda ya tsabta don a yaƙi da kazamta. Lamini Isaka ya ce sakacin da aka yi wajen tabbatar da dokar tsabtace muhalli a hukumance ya sanya suka canza shawarar karrama waɗanda suka yi fice a tsabta. a matsayin wata hanya da suka bullo da ita domin shawo kan wannan matsala. To ni ji nake yi mutane sakaki ne a matsayin da ke dukkan manan musulmi ne ya kamata a ce eh, abu ne wanda kawai a kullum ana yin shi kuma nan bare bari ne da bugaji a mafi akasari a nan da magaram kenan dama a barbarci ko dama tun a mil lokacin da nasare zo ya faɗi cewa ya isko gidan kowa a share kowa gidan kowa ba wani bane ba wanda aka bari ne rikon kwarya na sarjan butal sunan shi shi ne rubuta a rafurakin shi cewa da gidan hilin kowa a share cewa ban ɗakin kowa a share yake gidajen kowa da tsari da komi kenan tunda abu ne wanda gadin shi na ya kamata wannan abin a rike shi shi ne makauta ta wannan hanya to kenan wanda suka gadan ne suka tabarbara shi to tsafta ta tabarbare muna ga sakaki ne da rashin sanin ciwon kai da komai abu da ya haɗi ya watsa wannan abun da ba ruwana da eh, rashin isarwa na uwaye mata akasari aikinsu ne ku tara ɗiyanku ku gaya musu in ku ga ɗiyanku na mata ko hammazan sai ku gaya musu cewa tsafta fa kuma ya zama an yada ko ina ha a makarantunmu ko ce lakwal ko ce makaranta ya zama na doka ne doka ce kankanta na jamhuriyar nijar tsafta ya ce mu kai da rashin ya lura da zamani ya mu kai da rashin zama da ya hina kariya a eje gwamnatin mu ta tarayya zaman gaskiya ya hina kaliya, ƙarya eh, a ɗaya de eh, mo da tarayya ya je ma kafin a kai ga fito da wannan tsarin dai lamini isyaka ya ce ofisoshin hukumar lura da tsabtar muhalli da ke da magaran sun yi fama da sasanta rikice-rikice tsakanin jama'a da ke makwabtaka da juna bisa zargin zuba wa junansu kazanta a kofar gida an hada ake wani ya zuba ruwa wani ya zuba ruwa kullum wani ya zuba ruwa a kofar gida na wani ya zuba wani ya zuba shara wani ya zuba shara wannan kullum akan wannan rikicin ne eh, ofisoshin mu suke ciki kenan matsala ce tukuru-tukuru da kullum ita ce matsala ana meri muka zo muka hau kanta yanzu gadan-gadan don mu samu mu yaƙi da wani abu a gidana da nake ciki cikin shi a taki na ga canji har tambayi ku su rika yi mutane wai shin yaushe za ku zo ku shigo gidan namu yaushe za ku shigo unguwar mu sai mu bar sa a duhu su dai ba su sani ba yaushe za a je kuma kenan kullum suna ta gyara wala kullum suna ta gyara kuma ba sun gaba ba ba har wasu suke kai ni ku zo ku shiga gida na ya mu ga to mu bukatan mu abin da muke so mu cin mu buri so muke zama na wannan tsafta an ci gaba da yin ta a yi ta yin ta a yi ta yin ta a ta yin ta har ya zama ya saba ya zama na cikin jinin ka ne cikin cikin ka ne cikin ɗabi'un ka zasu zama shine ya kai mu haka muka sa tukuici Makasa, keke na ɗimki na tsaye makasa sa da atanhohi kuma akwai kuɗi ma da keke na hana yara na hawa da kaya na jiki duka akwai abubuwa da yawa akwai sabululluka akwai komai akwai abu da yawa magajin garin shiya ta uku kenan a birnin da magaram lamini isa kabra bashir dan barno jami'i ne da ke aikin kula da tsaftar muhalli a shiyar ta uku da ke birnin na da magaran ya kuma yi mana ƙarin bayani kan matsayin tsaftar a wannan yanki nasu tun bayan da suka fara wannan tsari. to gaskiya dai ƙarin bayanin da zan yi shine wannan initiative da mai solomara ya yi ya hudu muke yau shekara da shekaru kenan abu ne wanda gaskiya ke taimaka sosai bisa kan tun tunda koko da muke duka don mu tsaftace eh, community one bisa kan zancen wannan sakin gwalalo da wani zubi da shara da gada cikin gada da sauransu duka muke so mu tsaftace kominkin to he zaman to bugo da ƙari yanzu wannan initiative da aka ka kenan yana ƙara taimaka ba he mun ɗauka ba kamar yadda muke sensibilization mun ta yi kasa gwalala ko ana ta rikici a daga sun ji wannan kowane he gyara kenan kaga babban initiative ne wanda yake ya zo kuma ya kama wancan aikin da muke dama abin kenan ya ta daidai a baya dai jami'an hukumar kula da tsabtar muhallin a jamhuriyar nijar na ɗaukar matakin babu sani ba sabo kan duk wanda ya taka doka ta hanyar lalata muhalli wanda hakan ya sa a wancan lokaci jama'a suka shiga taitayin su to ko shin haka abin yake a halin yanzu eh yanzu haka wani abun yanda muka tayi da wancan tsohon magajin gari da ya ta yi yanda kowaye ma ya taka doka a taka shi har yanzu haka muke ta tare da wannan magajin gari tunda har yanzu shi ma bai bi sakaki bisa kan har ka tsafta shi ya kara ma ƙara mata ƙarfi kowane ne ya yi wannan laihin ba tare da sanin shi ba muna iya kovokin shi mu kawo shi mu jinjina mu shiga abin da doka ta ce kuma dole ya bi umarnin wani to yanzu ka san aka ce maguri wasu ka mai wasa kanmu ku za ku gani ku ne ya kamata ku ga wannan abin ya ne yake tsakanin mu da sauran eh, komin komin shiyoyi wanda bisa wannan abin ya ne abin bambanci wannan ku ne mutane ne ka ba mu ba mu yanzu in muka hudi sai aga kaman wasa kanmu ne muke da kanmu eh tunda bisa kan harkar tsafta sabbin Allah a yanda muka yanzu haka komiti komiti wanda dama tun wancan markin muke tafiya da shi har yanzu tare muke kama da akwai komitin yana nan na unguwa unguwa in mun ji in akwai wani rikici ko in an zubdo gwalalan ko kuma an yi wani abu har yanzu wannan komitin komitin na da da president da wani vice president na unguwa su muke zuwa mu kara ma karhi mu yi kewaye unguwa mu haɗi mu buga doka hal yanzu tare da wannan kyamarkin haka muke taya kenan hal yanzu ko tsabta tana nan a inda muhimma gaba abin da ya ci gaba to ko akwai kwarin gwiwar dorewar sabon tsarin da aka fito da shi domin tabbatar da tsabtar muhalli a jihar ta da magaram eh shi ne ai wannan haka ne ya kamata dama ai shi yasa na kwatanta ma da ma ka tambayan na ce ma yanda wancan magajin gari yayi shine wannan shi ma da ya zo bai ba sakaki he kama da ƙarfi ake ai ba da wani abu ne ake yin kullum saboda ya zamana a tabi'un jama'a in ya riga ya zamana kuma mu ma kenan mun samu dan hutu wanda za a huta tunda kenan kowa ba an je ba an ce ma ikata da wancan wanda muke yi na da wanda he mun je mun bugi doka mun buga doka ko mun je ma tare da wata brigade ko wani waye da yanda kasan muna yi to yanzu kenan kullum a kwatanta mutane ne ba an buga ma ba doka ka gane shi ko kenan miye nuhun wannan da ake so so ne ake mutanen da kansa suke yi

ya Hajiya Rahama Abdul ɗaya ce daga cikin jami'an da ke bi gida-gida don ganin yadda jama'a musamman ma mata ke tattalin tsafta a cikin gidajensu. Ta kuma ce a halin yanzu tuni fa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu kamar yadda za ku ji a tattaunawarta da abokin aiki Ibrahim Malam Cillo. mu dai wannan tsarin aiki da aka fara mun ji daɗin shi kuma mun ga alherin shi barsuka yanzu duk gida gidan da muka bi mata suna ɗaukan abin da muka fara mata suna son wannan aiki tunda mata har tambayar mu suke kai yaushe za ku fara aikin nan naku sai mu ce muna zuwa dai a gaskiya yanzu dai in ka tafi unguwa mu alhamdulillah akwai tsabta irin wannan ruwa da ake zuba da kan titi da wani gwalalo a zubda da wata shara alhamdulillah mu dai unguwa gaskiya alhamdulillah a gaskiya ba ma samun matsala dai mu mata mu muke shiga mun muka shiga cikin balbalin gida mu diba mu shiga ban daki mu diba mu shiga gwadalaki mu diba mu ga mu daye da murhiran dinanki da gwadalaki kaka babu toka babu wani shara kwanuka a wanke suke kai da fuwa mu in da wurin kaji ma da wurin awaki dai ba muke magani ko a share suke kuma alhamdulillah mata sun dauki niyya ba mai rihe mun gida wallahi muna shiga mu shiga mu yi sallama mu gaida su kuma mu shiga mu diba to wannan abun mun san watakila in an iske abu mai kyau a nan gurin watakila in a wani gida guda eh, abun za a iya iske shi aka san haka nan akwai kazamta ya kuke eh, ganin abubuwa a cikin gidajen mutane eh to wanda muka iske dai gida wani mu iske shahara ba a zubda ba wani kwanonin kin tara kina jira wani almajiri wai ya zo ya wanke miki tsakani da Allah muna jan hankalin mace kuma a cikin ladabi cikin biyayya cikin siyasa muke gaya mata kan almajiri ya zo gyara kwanonin ki ba kin tsaya ba wani ya zo ya gyara miki tsafta ta kice ta kanki ba ta wani bace kuma tsafta tana maganin komi ba kin tsaya ba yau wani almajiri ya zo ya miki wanke wanke ko kina da yarinya ta tahi kwal ba zan tsaya in ta zo ta yi wanke wanke muna jan hankalinsu akan wannan idan aka yi la'akari da mahimmancin wannan tsafta da kuma wannan tsari da aka hudu a shiya ta uku kuna ga zai iya shiga cikin ɗabi'un jama'a har abin ya ɗore eh to an zi dai alhamdulillahi alhamdulillahi vraiment mu dai wannan monsieur le maire da hudu wannan abin a gaskiya mun ji daɗin shi kuma matan unguwa suna yabawa irin na da da ake zubdo wani ruwan gwalalo wani ruwan wanki gaskiya mu dai nan komin turwa alhamdulillah mata suna yi waɗanda ake yi tsakankanin makwabci da makwabci saboda rashin tsafta yanzu a iya cewa ya kawar ito eh yanzu dai alhamdulillah irin wannan da makwabci ya zudo wannan ya zudo wannan bari ma suna shayun wannan kai yan tsafta su shigo musu cikin gida to dangane da yadda matan da ake shiga gidajensu ke ji da kuma yadda suke karɓar masu sa idon kuwa ibrahim malam cillo ya ji ta bakin hadiza usman da aka fi sani da gambo to alhamdulillahi sai mu ce ma allah godiya ma shi eh, magajin garin na shiya ta uku godiya da yake tsara irin wannan abin da ake samu mata wanda mun yi mi kuma wanda muka ware yi mu ci gaba da yi alhamdulillahi wannan gasa da ya sa ta gaskiya mun ji daɗinta ku abu da suke a kowane lokaci ga ma'aikatan koyin mu a buɗe suke ga ma'aikata tun da sun mawa da zagayowa tuni an zo an diba an shiga ko ina gidana an diddiba an gani daga ban ɗaki hilin gida har moɗata da beranda ta ɗaki na sun shiga sun diba komi dai sun gani alhamdulillahi na ce masa gaya mini nawa na samu sun ƙi gaya amma sun ce sai sun ƙara zagayowa suna nihin zagayen na harko bai isa a tantance tsafta yadda take ba a sun ce sai sun dawo kenan ni daman ina yi amma kuma da tun da shi mayar shiya ta uku ya waɗi abin ya ƙara ci gaba kullum kullum ka zo gida na ina shara ina wanke wanke kuma komi da na ji ya gai ina yi kullum kenan ku da kazamta a aice ku ni ban kwana a ba gaskiya babu kazumta alhamdulillahi mun ma Allah godiya kuma mun ma mer in na shiya ta uku godiya yanzu kamar kuna kwaɗayin watakila tukucin da za a bada eh, ku samu kaɗan eh mu da mun kwaɗayin tukucin ne muke kwaɗayin tukucin ne muke sun ma diddi ba har su ta da sahannai amma mm. to kamar ya kuke karɓar su eh, musamman ma buku gani kamar wani tozarci ne ko tarwatu ne hammace ta shigo cikin ɗakin ki mo ɗaki wajen dafa abinci ban ɗaki da sauransu buku kallon abin a wata fasara daban a mu jin daɗin mu ne tunda babban jin daɗin mu yau a zo a ce gashi nan wanci ta samu fudi na tsabta ai godiya ce alhamdulillah muna tarban su hannu biyu biyu in sun zo ko ina su ba. wannan ba shi bane karo na da aka yi wannan an sha ba da kyaututtuka kuna begen ko kuke kallon waɗanda aka ba a can farko yanzu kuma kuke kuɗin abu ne eh wallahi an yi nan da shekara uku ne ko zuwa hudu ne sun yi wallahi mun ji daɗi sosai sosai da muka zo muka gani an ba su gaban mu kenan mu ma shine yanzu muke kokari tana yiwa mu ci gurin su mu samu mu ma shi yasa ko ina ake wanki a goge da kyau yanzu haka dai wannan niyya ta zama wani abin misali ga sauran ƙananan hukumomi a jihar da magaram musamman na cikin manyan birane da suka fi fama da ƙazanta da ma na sauran sassan ƙasar ta nijar baki ɗaya masu iya magana dai sun ce gyara kayanka baya taɓa zama sauke mu raba su ne dai suka bayyana cewa muhallinka rayuwarka To duka duka a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma a kasance da mu a sati na gaba domin jin wani sabon shirin. A madadin abokin aiki Ibrahim Malam Cillo, Nurado Suleiman daga nan sashen Hausa da Radio France International ke cewa mu huta lafiya.